Majalisar Dattawan Najeriya ta baiwa hukumar alhazan ƙasa umarni na ta rage kuɗin kujeran aikin hajjin bana ɗaya cikin waɗanda suka kawo ƙudurin a zauren majalisar dattawa sanata kabiru ibrahim gaya ya yi bayanin cewa tuni har wasu waɗanda suka yi biyan asusu da hukumar alhazan ta buɗe sun fara janye kuɗaɗensu ga sanata kabiru gaya da ƙarin haske kuɗin da aka sa ya wa kuma ba wai dan ya wa kawai ba ne. a'a gwamnatin tarayya ce take ɗaukar alazannan ta kai su kuma alazannan suna biya kuɗin su to mun duba kuma akwai kamfani ko kamfaninnika da suke ɗaukar alhazai don kansu wanda suka ga dama su biya ta hannun kansu ko hannun eh, kamfani kuɗin da suke caza su kai mutum maka su bashi masauki su bashi mota bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba caza kuma za su dawo ba hayaniya za su dawo babu hayaniya babu gwagwarmaya na dawa da tafiya amma sai gashi alazanmu da za su tafi ga gwagwarmaya ga haniya wai abinci ma ba su da mutum yana diabetes ya zaka bashi abinci wani irin abinci zaka bashi su tsarin nan wannan duk bai taso ba hanya ce ake nema waɗansu samu kai hanyar abinci su bada kwangila a cuci alhasai so da muka ce mu ba mu yadda ba lallai ne a rage kuɗin nan a dawo yadda ya kamata ga alhasai. Shi kuwa Sanata Mustapha Bukar Madawakin Daura ya ce ana iya samun mafita kan abubuwa da suka sa kuɗin kujerar ya tsada. Dalili ba a wuce wata uku ko hudu ba. Shi caman na hukumar alhazi ya fito ya gaya ma duniya ya fira da 'yan jarida cewa kuɗin haji na bana ba zai kai na bara ba. To kuma a lokacin nan dala tana wajen naira ɗari biyar yanzu gashi ta zawo ƙasa da haka. Amma kuma sai gashi a fito da wasu kuɗaɗe wanda suke muna ganin ba a yi wa mutane adalci ba. ko muna ganin ba a bi tsarin da ya kamata a ba kafin a faɗi wannan kuɗi da zai kamata a biya shi yasa muka kawo wannan ƙuduri muka kira gwamnatin tarayya ta tsaya ta sake diba wannan al'amari na farko kuɗin jirgi na biyu kuɗin wurin zama da ake kama a makka da madina na uku muna magana wani shiri da aka shigo da shi na ba mutane abinci yanzu wanda ya tafi masallaci an ce za a raba abinci ai ba ba hotel bane ko kuma ba ba ɗakin kwanan ɗalibai bane a kuma mutum yana da dama ya sai irin abincin da yake so ya ci wani azumi ma zai yi to sai a ce dole sai an shi abinci ne kuma a ce a da mai kuɗi to muna ganin gaskiya ita hukumar alhazai akwai abubuwan da ya kamata a gyara a kai kuma wannan kuɗi da aka sa wanda suka yi yawa to gaskiya ya kamata a rage su da yadda mutane za su sauke su domin shi aikin hajji ba abin wasa bane halin yanzu dai majalisar dattawa ta baiwa kwamitin kula da harkokin kasashen waje mako ɗaya kacal na ta yi bincike ta dawo da rahoto madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya